shine Allah ya ba mu zaman lafiya amin ya ba mu shugabanni masu adalci amin masu kwatanta adalci wannan muna da yake za mu kwatanta adalci adalci ko abu gaskiya akan dukkan abin da ya taso ba kawai mu ba al'umma baki daya da haka muna kira ga al'umma su kwantar hankalinsu muna tabbatar musu za a yi tafiyar nan bisa adalci abin da shari'a ta ce da mu zama shari'a muke babu wanda ya fi karɓar shari'a da shari'a 立党为公。